وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا ترى وت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرا دبر أريه أولود أربعين دا أفو هنا كما قوما قوتا هدو ميلادية دبر أشرين دبي تيغا ودا قراتم من تفسير القرآن من جرمة من تفسير سورة النساء a jiya mun tsaya a aya ta 65 to kuma ba mu karasa ba lokaci cin mana haka za mu tashi a kanta falawar jika la yu'minuna ta yi muka, fi ma shajara bainahum fatan mu da ubangi ta'ala ya datar da mu da karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai bismillah حتى يحكموك فيما شجر بينهم حرجا ثم لا حرجا مما نعم تعالى فلا وربك na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su zama masu imani ba hatta yi haƙƙin muka fi ma shajara su sai sai hukunta ka cikin abin da ya gudana tsakanin su sun malaye ji fi an fuce muharajan sannan kuma ya zama ba samu kunci a cikin rayukansu ba min ma ta daga abin da ka hukunta wai su sallimu taslima kuma su sallama su miƙa wuya miƙa wuya ubangi subhanahu wa ta'ala a nan rantsuwa ne da ubangijin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi Allah ɗin da ya rantsuwa ɗin shi ne kuma ubangijin manzan Allah din Allah ta'ala yana da dama ya rantsuwa da dukkanin abin da ya ga dama amma mu kuma ba a shar'anta mana rantsuwa da kuma sai rantsuwa da Allah subhanahu ta'ala amma Allah yana iya rantsewa da kanta kuma ya rantse da wani abin ma dan Allah ta'ala yana ma muhimmancin wannan abin ya ce wa shamsi wa buhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yamshaha duk abin da Allah ya rantse da shi to wannan rantsuwa tana nuna ma mahimmancin abin da girman abin da daraja abin to anan ubangiji ta ya rantsuwa da ubangijin manzan Allah ya jingina manzan Allah rububiya din baki daya saboda shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kula da ubudiyya ta Allah subhanahu wataala kamar yadda ne bayani a jiya gwargwadon yadda kake gwargwadon ubudiyarka ga Allah to kuma gwargwadon rububiyar da Allah yake baka gwargwadon ka ga Allah subhanahu wa ta'ala, to kai ma kuma gwargwadon irin kulawar da Allah yake baka wanda mun bada misalai ka ga duk inda ka taba manzan Allah Allah sai ya martani kamar yadda shi ma manzan Allah ana taba Allah sai manzan Allah ya martani ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba daukar fansa akan wani abu da aka yi masa ba sai dai idan an taba alfarma Allah to sai ya dauka wa Allah fansa to shi ma shi isa manzan Allah ana taba shi sai Allah ya ɗaukar masa fansa wanda kuma mun gani kamar yadda bayani ya gabata jiya za ga su ma sahabban manzan Allah saboda da'a su ga Allah da manzan Allah su ma za ga dille mai taɓa Allah ta'ala ya dauka musu fanta wannan wata sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to shi sa nan Allah ta'ala ya jingina manzan Allah rububiyya din baki ɗaya yace falawa rabbika Allah yace la yu'minuna ba za su imani ba ba za su zamo masu cikakken imani ba hatta ya hakimu ka fi mace da bainahu har sai sun hukunta ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin baki ɗayan al'amuransu cikin dukkanin abin da ya gudana tsakaninsu ya zamo kai za su hukunta kai ne faisal a tsakanin wannan abin nasu sannan kuma idan manzan Allah ya yi hukunci ɗin ya zamo la ya jiru fi amtasim ya zama bai samu wani damuwa da kunci a cikin ransu ba daga an ce ma wannan hukuncin hukuncin manzan Allah ne sawa'un abin da ya nema daɗi ko ba ya ma daɗi amma sai aka yi ma bayani cewa wannan ai shi ne hukuncin manzan Allah to daga lokacin a ji jinka ya yi wasai ka karɓa abin ka sallama a cikin zuciya ka baka da kunci baka da damuwa ko da wannan abin kuma ya shafi abin da za a taɓa ka nema saboda a hukuncin Allah da manzan Allah a nan ne kwanciyar hankali da daɗin rai da kwanciyar da nutsuwa take samuwa a rayuwar al'umma baki ɗayansu da haka ya zama ba a samu kunci da damuwa ba daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta Allah ta'ala ya kuma ce sallimu taslima kuma ya zama sun miƙa wuya miƙa wuya kaga sai ya zama kenan la yajidu fi anfusihim harajan kaga a ni kenan ba ya samu kunci ba sun sallama hukuncin manzo Allah a wa yusallimu taslima sannan kuma a zahiri ma sun sallama hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kawo magana al'allama isa'idi alayhi rahmatullahi jiya yace ce faɗin allah subhanahu wa ta'ala la yu'minuna ta yi haƙƙi muka fi ma ce yara bayanan ya ce ha za islam ya wannan shine matsayin musulunci ya zamo duk abin da ya zo maka kana ainihin hukunta manzan allah ne to wannan matsayi ne na musulunci ya ce su mala ya jiru fi an harajan min ma sannan kuma in ka kai hukuncin ya zama duk abin da manzo Allah ya hukunta baka jin kunci baka cin damuwa baka jin damuwa yace haza maqamul iman yace wannan matsayi kenan na imani wa yusallimu taslima kuma mutum ya miƙa waya yace haza maqamul ihsan yace wannan kuma shine matsayi na ihsani wanda shine mafi girman matsayi an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak imamu ahmad da imam bukhari da muslim sun fitar da hadisi ta hanyar ma'amar daga imam zuhri daga urwa ibn zubair a a ruwayar imam ahmad da kuma abdullahi dan zubair Allah ya kara masa yadda yake cewa an yi jayayya tsakanin az-zubair bin al-awwam wanda sa az-zubair bin al-awwam dan safiya ne ita kuma safiya amma bango ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an yi jayayya da shi da wani mutumin madina akan magudanar ruwa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da zubair tunda ruwan ta bangaren zubair yake tahowa sai manzo Allah yake to ya kai zubair ka shayar da gonar dabinan ka in ka shayar to sai ka sako ruwan sai to kuma zuwa gonar ka anan annabi sallallahu alaihi wasallam sulhu yayi saboda idan haƙƙi za a bai zubair cikakken haƙƙi to sai gonarsa ta sha ruwan ya koma baya asalin tushen dabinan ya kwanta sannan ya saki ruwan ga duk wanda ya san yadda ake sulhu kowane bangare yana dan hakura na haƙi na sani sai ai balance balansa na tsakiya to sai man zala ce zubar da ka shayar da gonar ka saki ruwan ya taho gonar makocinka to sai wannan mutumin madinan sai ce ya manzan Allah an kana bina amatika an kana bin ammatika dan dai dan ne ma'ana shi sa kai wannan hukuncin nan da nan sai fukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta canja to sai manzan Allah ya ce da muqamul sulhu sai kuma muqamu ba kuwa cikakken hakika sai manzan Allah ya ce ya kai Zubair ka shayar da gonarka ka tsare ruwan har sai ruwan ya koma asalin tushen da ginanka sannan ka sako shi zuwa ka to shine sai fadin Allah subhanahu wataala kamar da Zubair yake fada ya cewa ina zatan yace ina zatan wannan ayar ta sauka ne akan haka to sai dai wannan kaulin na azubair ina zato kaga wannan ba karar ke nuna cewa ayar akan wannan ta sauka ba shi yasa ibn jarir tabari alayhi rahmatullah yace la Allah ta sauka ne tsakanin abubuwa guda biyu ko dai ya zama wannan kissa ta azubair ko kuma ya zama abinda muka faɗa a baya abin da ya faru a tsakanin wani wani munafiki da wani bayahudi rigima ta zo tsakanin su shi bayahudan sai ce to mu kai kara gurin annabi gurin muhammadu saboda mun san baya karɓar rushuwa ke kuma munafikin sai ce a'a a kai wannan hukuncin gurin ka bin ashraf to suka ce sai faɗan Allah ya sauka falawar duka la yu'minuna shi sai bin jarir dabari yace to sai dai zama yace da zai fi bayyana ayatan sauka ne akan wancan sai dai da wancan din da irin abin da ya faru na zubairu da ma duk irin wani abu da zai faru irin wannan to aya tana magana a kansa dama an sani ka'ida ce na ka'ida shine al'ibratu bi umumin lafazi la bi khususi sababi ana izina ne da ganewa ta lafazi ba ana kallon keɓantaccen sababin da yasa aya ta sauka ba daka ya hada da wancan din da kuma duk wani abu da zai faru da na zubairun da duk wani abu da zai faru to wajibi ne zama hukuncin gurin manzan Allah kai shi idan ko ba haka ba to mutum bai zama yana da cikakken imani da Allah ba bai zama yana da cikakken imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ya zama mutum ya sallama wa Allah ya kuma sallama dukkan hukuncin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi to a lokacin ne mutum yake zama cikakken musulmi yake zama cikakken mai imani sannan wannan ko mutum al ansari din a cikin nassin din ba abin da nuna mutum ba musulmi bane ba abin da nuna cewa munafiki kamar yadda ibn ashur yake faɗa cikin at-tarir wa tawil yake cewa wannan mutumin musulmi ne mai imani yace ba munafiki bane yace domin tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani yana bambanta akwai mutanen da suke da karfin imani akwai da suke da raunin imani sai la'alla shi wannan mutumin tunda mutum da wani bai san Allah wajin ba kun san akwai abin da ake cewa allazim za ka iya faɗar kaza shi kaza inda ka faɗa ba shi ne saɓan ba ma lazuminsa saɓan ne yanzu kawai da ya ce dan ɗan an maka ne kaga zahiri ba ta munan magana ce amma me take lazamtawa kamar ta lazamta manzan Allah bai adalci ba an fahimta sai shi Allah shi bai fahimta irin wannan allah wasu din bai fahimce su ba bai faɗa kuma da wannan niyya din ba shi sa ma masu ruwaya da kakaf ban ce mun munafiki wani cewa wani mutum daga mutanen madina wanda ku an san mutanen madina mutane da ubangiji ta alama ya yaba musu subhanahu wa ta'ala ce da ka abu ne wanda yi da rashin sani bai ɗauka haka abin yake ba amma da manzan Allah ya yi wannan da haka ya fahimci yadda abin yake kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata afuwa da yake yana nan a cikakken mu'minin sa da haka magana mafi inganci wannan mutumin ba munafiki bane kuma daga lokacin dama yana cikin ɗabi'a sabon manzan Allah duk lokacin suka yi wani abu na laifi ba san laifi ba ne daga can da Allah ya ja kunnensu ko manzan Allah ya ja kunnen su da yadda Allah ba su ƙara koma wannan laifin ba shi yasa su sabon manzan Allah laifukan su ma mu alkhairi ne a gurin mu dama ba su da isma ba asumai bane su dama za su yi laifi to su da yawa a laifuffukan da suka yi mun samu sauki na shari'a a gurin Allah subhanahu wataala yanzu misali farkon shar'anta azumi ai idan mutum a dare yayi in dai ya riga yayi bacci kan ya ci abinci to ba dama ya ci abinci ko ba zai kusanci iyalansa ba ya zama da yawan su ba sa iya haƙuri a ɓoye sai su kusanta ka kuskure suke yi sallah ta alim Allahu annakum kuntum taktanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum sai ta fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum sai ce wakulu washrabu hatta ta bayyana har da zuwa ƙarshen aya din kaga da kuskuren da suka yi sai Allah ta lalace hakika Allah ya san kuna hainta kawuna. inda dan shi'a sai Allah ya ce Allah ya muku afuwa kuma ya karɓi tuban ku ya yafe muku dama ba shi ya kai laifin ba to ya ce ya yafe banda yafewa da Allah ya saboda rahmar Allah da jin kansa sai ma Allah ya shafe yancin hukunci ce fal'ana ba shi ruhunna kai yanzu ku kusanci matan kuma da daddaren to kaga da cikin irin falala ta sabon manzan Allah da irin alkhairin sabon manzan Allah in suka yi laifin ma lokacin sai laifin mu ya zama alkhairi a gare mu saboda haka wannan mutum ba mu munafiki bane to kaga wannan ke nuna cewa a ka'ida ta mumini ka'ida ta mumini na gaskiya musulmi na gaskiya to duk sanda aka ce masa ga hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta riga ta kai kawai da an ce manzan Allah ne yace ayi ko manzan Allah ne hukunta wannan in dai ya tabbata ya inganta daga manzan Allah kawai abin da mumini zai ce itu wa ata'tu innama qawlul mu'minina iza da ila Allahi wa rasulihi ko yahkum mu an sami ina wa na. wannan kawai shine maganar mumini idan ka kira su zuwa ga ainihin hukuncin Allah da manzan Allah ce mun ji kuma mun bi duk inda ka samu saɓanin wannan to babu cikakken imani da aka yana cin haɗari a addinin mutum a ce man manzan Allah ya ce don yana faruwa a ce da mutum manzan Allah ne ya ce sai ce eh ma'ana ya yadda sai ce amma kuma kaza yanzu aka kabalta magana ka da maganar manzan Allah nan wannan kaga in mutum yana sane akwai haɗari kwarai kwarai a cikin addininsa gwara ma wanda baya sane sai a ja kunnensa dan gaba kada ya kara saboda manzan Allah yanda ba a yi wa Allah kishiya wajen bauta to haka ba a yi manzan Allah kishiya wajen biyayya dan akwai tauhidul ibada akwai tauhidul itiba tauhidul ibada shine kadaita Allah shi kadai wajen bauta tauhidul itiba shine kadaita manzan Allah shi kadai wajen biyayya yasa duk wannan magana su karo da maganar manzan Allah kowaye shi komai girman sa za a ajiye masa maganar sa a manzon manzan Allah dan manzan Allah ya fi kowa girma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce ni ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء ذلك su من الله وكفى بالله عليما وبين سبحانه وتعالى يتي ولو أنا كتبنا da a ce za mu fallanta za mu wajabta a kansu a niktulu an fusakun ku kashe kawunanku a wakar jomin diyarikun ko ku fita daga gidajenku ma fa'aluhu ba za su aikata shi ba illa qalilun minhum sai 'yan kaɗan da gare su walau annahum fa'alu ma na bihi da za a ce su sun aikata abin da ake musu wa'azi da shi la kana khairan lahum da ya kasance alkhairi a gare su wa ashadda wa ashadda tasbita da ya fi kuma tabbatar da su akan tafarki na shari'a wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima da za su yi hakan da mun ba su lada mai girma daga gare mu walhadainahum siratan mustaqima da kuma mun shiryar da su ta farki madaidaici wa man yuti Allah war rasula wanda yawa Allah da'a yawa manzan Allah ɗa'a. fa ulaika ma allazina alaihi Allah wa'annan suna tare da wa'anda Allah ta'ala yawa ni'ima minan nabiyina daga annabawa wasu siddiqina da siddiƙai والشهداء الى شهيدي shahidai wa salihina da nagartattun bayi wa suna ula'ika rafiqa ma dalla da irin waɗannan abokan zama dalikal fadl wannan falala ce daga Allah wa kafa billahi alima Allah ya isa masani da ayyukan bayi ubangi subhanahu wa ta'ala yana ba da labari cewa da yawa daga cikin mutane da ubangi ta'ala zai umarce su da wasu ayyuka wanda ke haihaye wa kansu ma na saban Allah ayyuka da suke wanda saban Allah ne da a ce asali ubangi tala zai umarce su da abin ba a matsayin sako ba to da yawansu ba za su aikata ba saboda yadda zuciyar dan adam ɗabi'ar dan adam take da san saba umarnin da aka yi mata sannan kuma wannan na nuna cewa ubangi subhanahu wata'ala a cikin shari'ar da ya shar'anta a bayi ubangi ta'ala bai shar'anta musu shari'a mai kunci ba domin da Allah ta'ala ya shar'anta mutane shari'a mai kunci irin wannan to da sai zan mutane ba za su iya yin addini ba shi sa Allah ta'ala ya ce ma ja'ala alaikum fi dini min harajin yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ku da sauki ba yana nufin ku da tsanani shi sa Allah ya ce law anna katamna alaihim da a ce mun fallanta musu mun wajabta musu muka ce a nuktulu an fusakun ku kashe kawunanku sashin ku su kashe shashi ko kuma mutum a ce ya kashe kansa Allah ta'ala ya ce a wakurju min diyarin ko ce su fita daga gidajen ku fita daga gidajen ku Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilun minhu ba za su aikata ba sai kaɗan daga gare su amma saboda falala ta Allah da rama ta Allah Allah ta'ala bai fallanta mana irin wayannan ayyukan ba bai fallanta mana ayyuka na tsanani na kunci a cikin addini ba kamar da al'alama isa'id yake faɗa yace sai Allah Ta ya sanya mana shari'a shari'a mai sauƙin gaske shari'a da take da sauƙi na aikatawa shari'a da babu yadda za ka kai mata bukura duk da sauƙin da addinin yake da shi kuma a hakan in Allah Ta ya tauye ma wani ba za ka iya wani abu sai a kare maka sauki hadisin imran ɗan husaina Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce salli qa'iman in istata kai sallah tsayin zaka iya yace fa in lam tastati fa qa'ida in ko ba za ka yi yatsi ba ka yi a zaune ka dubo sauƙi irin na wannan addinin na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma kamar yadda a ibn kasir yake faɗa shi kuma yana ganin ayat tana nuna cewa da yawan mutane da yawan mutane da ubangiji ta'ala kaga ai kashe kawuna da fitar da mutane daga gidajensu ai aiki ne da Allah ya hana ke to ayan na nuna cewa da ababen nan da mutane ke hahaye musu na saban Allah da a ce ubangiji ta'ala zai umarci mutane a matsayin umarni da su to da yawa mutane ba za su aikata ba ya ce saboda yadda aka ɗabi'anci zukatan mutane da san saba wa umarni kuma saboda ubangiji ta'ala ya san zukatan mutane ɗin haka ciki don ubangiji ta'ala ya san abin da ya kasance da abin da zai kasance da abin da ba zai kasance ba dukkanin su ubangiji ta'ala ya san su ina Allah ya san a haka halicci bayin da za a musu wannan umarnin da ba za su aikata wannan ba wannan kuma ke nuna ma cewa fitar da mutane daga gidajensu wannan ba kankanin al'amari ba ne tun da wani tala ya haɗa shi da kisan kai ko kashe kawunan ku ko kuma a hukun min da yarin ko ku fitar da gidajen shi sa za ga ɗan adam yana cin abin da yake makunci da bala'i da musiba ce an fidda shi da gidansa wannan ai yana cikin yana cikin abin da zaka tara Allah ya tara sabon manzan Allah lil fuqara alladhina min diyarihim wa amwalihim sai Allah ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula shi sa Allah ya ba su kambo ce ulaika humus sadiquna Allah ya gaskata imanin su ya gaskata aikin su kuma Allah ya tabbatar da cewa fitar da su daga da gidajen su da raba su da dukiyarsu duk sun yi ne don neman yardar Allah da neman fallar Allah Allah ya tabbatar da ikilasi da ga wannan shuna ma cewa fidda mutum daga girinsa wannan babban musiba ce dan gashi Allah ya da da kisan kai to Allah ya ce da kaɗan ne za su aikata Allah ya ce walau hun fa'alu ma na biyu, da a ce su sun aikata abin da aka yi musu wa'azi da shi a ce abin da ake musu wa'azi da shi da a ce sun aikata shi abin da ake umartar su da shi cewa ku yi kaza ku yi kaza da abin da ake hana su da a ce suna hannuwa suna bin wannan wa'azin Allah ya ce lakana khairan lahum da wannan shine alkhairi a gare su yafi alkhairi a gare su ko shine alkhairi a gare su fiye da saba umarnin da ha hahayewa ababen da Allah ta'ala ya hana wa shadda tarbita da kuma shine fi tabbatar da su akan tafarki na shirya Allah kuma ya ƙara cewa wa la'atai la'atainahum min ladunna ajran da kuma za su aikata haka da mun ba su lada mai girma da gare mu Allah kuma yace waladainahum siratan mustaqima da ko mun shiryar da su ta farki madaidaici ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi manya manyan abubuwa na alkhairi da ubangiji ta'ala zai musu da sun ba abin da ake musu a jiri da sun yarda sun wa Allah ta'ala da'a haka nan kuma duk wanda ya yarda ya ba abin da ake mawa wa'azi da shi wa Allah ta'ala da'a to wayannan abubuwan da aka lissafa a wannan ayar ubangi ta'ala zai mace wannan abu farko ne lakana khairan lahum da sai ya zama cikin zaɓaɓɓun Allah dan da Allah ce lakana khairan da ya zama alkhairi a gani kaga alkhairi shine kishiyar sharri da sai ya zama a rayuwarsu da addinin su ya kasance a cikin alkhairi sun kasance cikin aiki nagari da tafarki nagari kuma sun zama cikin zaɓaɓɓun Allah subhanahu ta'ala kuma Allah ta lace wa shadda tazbita da kuma wannan ya fi tabbatar da su akan tafarki na shirya da sai zama hakan sai sa ubangi ta'ala ya tabbatar da su akan tafarki shirya ya tabbatar da su a kabarinsu ya tabbatar da su a aljanna a ranar alkiyama domin tabbatarwar da datar wata Allah ce subhanahu wata'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah sai zama a nan duniya ubangi subhanahu wata'ala sai ya tabbatar da su wajen tabbatuwa a cikin ayyuka na da'a ayyuka na biyayya ga Allah subhanahu wataala ayyuka na biyayya ga manzon Allah ayyuka na alkhairi sai zama su suke jin daɗi shine kwanciyar su sai Allah ta'ala ya musu wannan yana daga cikin sunna ta Allah subhanahu wataala wannan ka'ida ce ta Allah duk mutumin da yake ya zamo yana yin ayyuka na gari kuma Allah ta'ala ya karba to waɗannan ayyuka na garin sakamakon su sai kuma ya haifar ma da wani aiki na garin wannan sunna ce ta Allah duk wanda zai tsaya wajen da'a ga Allah to da cikin sakamakon da Allah yake ma tun anan duniyar tun anan duniya kafin a je lahira wannan aikin na da'a sai ya ƙara biyu da aiki na da'a shi ma wannan aikin na da'a ga Allah sai ya ƙara biyu da aiki na da'a ga Allah har sai ya kai matsayin da ayyukan da yayya ga Allah ya zama ya sirke da jikinsa ya zama babu abin da yake mata daɗi in ba su ba kaga daga nan sai mutum ya zamo daga cikin zababbin Allah cikin waliyan Allah sai zamo ayyuka na saban Allah baya jin daɗin su ayyuka na saban Allah suna zama kunci a gare shi amma ayyuka na da'a ga Allah kuma suna wa jin daɗi da kwanciyar hankali a gare shi wanda yana cikin sunna ta Allah haka Allah ta'ala yake bayin ka kaga wa ashe da tabbita daga cikin kuma abinda ubangiji ta'ala zai masa bayan ya mutu a kabarin sa ma sai Allah ta'ala ya tabbatar da shi sai Allah ya tabbatar da shi a lokacin da malaiku za su yi masa tambaya domin Allah ne ke tabbatar da farcin mutum a lokacin da za a yi masa tambaya to kuma ubangiji subhanahu wata'ala haka na a ran alkiyama sai Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da shi sai ga kunci na alkiyama da musibar da za a shiga ta alkiyama ubangiji ta'ala sai ya bashi kariya sai Allah ya tsare shi shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yace wa idan idan suka aikata hakan la'atainahum min ladunna ay min indina da ce mu ba su daga gurin mu me za mu ba su ajran azima wani lada mai girma kaga mataki na nawa kenan mataki na uku banda wancan abin da Allah zai za'i na Allah da kuma tabbatar da mutum kan shirya da jin daɗin ayyuka na shirya kasan duk wanda ya zama aiki na shirya yana jin daɗin shi to rayuwarsa za ta nagarta Allah ce ma amira salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun faluniyannahu hayatan tayyiba wanda yake aikata aiki na gari, namiji ne ko mace ne kuma yana mai imani Allah ce za mu raya shi hayatan tayyiba rayuwa da daɗin rayuwa tsakakkiyar rayuwa sai ga ana cikin kunci da bala'i da fatuntunu amma kai sai Allah ya tsare ka sai ga zuciyarka hankalinta a kwance ya zama ma kowa yana sha'awarka dan yana cikin abin da Allah ta yake wa bayan samaki masa da'a wajen tabbatar da su din shine a lokacin fitintunu sai Allah ya tabbatar da gadagan su duk wata fitina da za ta zo shubaha da shahawat mai guguwa take zuwa tafi da imani sai shi kaga yana tabbace ba ta tafiya da imani musamman irin lokacin nan da muke ciki lokaci da ake ta guguwa ɗaya bai imanin mutane yau ɗin nan sai ka ji wata mummuna aƙida ta fito sai ta kwashi mutane ta tafi da su gobe sai ka ji wata to amma wanda ya tsaya ga da'a ga Allah da ikhlasi sai ga duk irin wannan fitutun sai Allah ta'ala ya tabbatar da shi ba za su tafi da shi ba dan haka a lokacin musibu wata musiba da Allah yake jarraba bayi duk sannan musiba za ta zo ko ta ga mai al'umma ko shi ta same shi kadai ubangi ta'ala sai baya juriya da hakuri to kuma banda wannan da Allah zai mar kuma sannan sai Allah ta'ala ya baki lada lada daga gurin Allah kaga milla dunna wanda ke ma girman ladan tunda Allah ya jingila ladan zuwa gari kuma sannan Allah ya ƙara cewa ajuran azima aka ci bitankir wani gagarumin ladan ne girma wanda ko shakka babu wannan ladan ka san ko menene aljanna ce kamar da ibn kasir yace ai ya'ani aljanna da abin da ake nufi shine aljanna bayan nagartacciyar rayuwa da Allah ya bashi a duniya da kwanciyar hankalin da Allah ya bashi a kabari sannan kuma Allah ya kara masa kuma a bashi aljanna wanda shine ne da dinnin imani yake nema Allah ta laka ba mu aljanna wannan kuma ke nuna maka cewa mutum yayi aiki kamar na faɗa jiya ko shekaran jiya wannan ayar dalilin da ke nuna cewa mutum yi aiki don neman lada don a bashi aljanna wannan baya taba ikilasinsa baya ɓata niyyarsa wannan ma shine ikilasin kai aiki dan Allah ya baka lada ai shine kai dan Allah kai aiki dan neman Allah ya baka aljanna kai da ba ne sakamako in ba Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tare da sahabbansa Allah ya ba mu labarin suna yin aiki ne dan neman falala Allah dan neman yardar Allah Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kaga Allah yace da manzan Allah da wanda suke tare shi sune sabonsa. a aikin su Allah ce taguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah ne suna neman yardar Allah kuma na san ba mai imani da zai imanin sa kai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ka mutum ya ce yana aiki ne shi ba dan lada ba ba dan a yi samu aljanna ba ba dan sakamako a gurin Allah ba kamar yadda na faɗa karan jiya ina ƙara maimaita wannan gaba ɗaya ma baƙi da musulunci ba ce dan duk aƙida ta saba wa aƙidar manzon Allah to na aƙida ta saba musulunci wannan mun ga abinda Qur'ani ya mu labari yanda manzan Allah yake yin aiki dan neman falla Allah dan neman yardar Allah to kuma sai Allah ta ya faɗa abu mafi girma da zai mutu shine abu na hudu yace wala hadainahum siratan mustaqima kaga bayan ne bayan an yi kusuri sai kai umumi salate kuma za mu shirye da su tafarki madaidaici kaga wannan umumi ne bayan an yi taksifi an ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi sai kuma aka gani domin duk abin da aka lissafa a baya sun shiga cikin siratan mustaqima sai Allah ya shirye da su tafarki madaidaici tafarki madaidaici a nan duniya da kuma tafarki madaidaici a lahira sai Allah ta'ala ya musu haka kaga wannan ke nuna ma karamci da jin kai na Allah subhanahu ta'ala ga bayinsa ubangi ta'ala in ya tashi wa bayinsa sakamako to Allah ta'ala ninninka musu yake dan Allah shine akramul akramina subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yake mai yi Allah wa rasula dukkanin wanda yawa Allah ta'ala da'a yawa Allah biyayya war rasula kuma yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ma'ana yayi aiki da abin da Allah ta'ala ya umarce shi yayi aiki da abin da manzo Allah ya umarce shi ya hanu gabaran abin da Allah ta'ala ya hana shi ya hanu gabaran abin da manzo Allah ta'ala ya hana shi to irin wa'annan ubangi ta'ala zai zaunar da su a gidansa na karamci shine aljannasa kuma a tare da Allah ya ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim irin wa'annan da suka yi wa Allah da'a suka yi manzon Allah da'a suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima a ina kenan a gidan karramawa gidan kamushi na Allah shine abinda ubangiji ta'ala ya ya iman umarni mu dinga roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wanda Allah ta'ala ya ni'ima minan nabiyina min anan ba ta tabi'idiyya bace min ta zuwa nan ne libayanin jins ma'ana wa'anda Allah ya ni'ima su ne annabawa annabawan Allah wa'anda ubangi ta'ala ya zaɓe su ya ba su annabta domin ita annabta da risala wannan zaɓin Allah ne idan za a ce ka nuna wani abu wanda wannan kawai zaɓi ne na Allah to annabta ce da manzanci abu ne da Allah ne ke zaɓen wanda ya ga dama ya bashi shi sa Allah ce Allahu ya alama haifu ya ji alu risalata yace Allah ya tsafi min almalaikati rusulan wa minan annas domin ba wata sallah da zakai ko wata tsayuwar dare da zakai ko wani azumi da zakai ko wani zikiri da zakai ko wata sadaka da zakai ka ce na yi wata sadaka ko ta tsayuwar dare Allah dan Allah ya ban annabta babu wani kawai zabi ne na Allah Allah ya zabe shi ya ba su wanda suka yi wa Allah da'a suka yi manzo Allah da'a suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima mai annabawa wasiddiqina da siddiqai siddiqai sune wanda suka gaskata Allah suka gaskata manzan Allah sannan kuma suke da gaskiya a maganganun su suke da gaskiya a ayyukan su suke da gaskiya cikin aqidar su wanda muna da siddiqi na farko a wannan al'umma shine wa sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda haka nan Esther shi sa ake cewa siddiqa bintu siddiq kamar yadda Allah ya faɗa Maryam ummuhu siddiqa babar annabi isa alaihi salam ba annabiya bace amma siddiqa ce a aqidar su akwai cikakkiyar gaskiya haka nan a ayyukan su haka nan a maganganun su akwai gaskiya a ciki to wannan kuma ke nuna ma cewa annabawa sun fi waliyai zama anan annabawa Allah ya fara ambata minan nabiyina sannaka ce wasiddiqina kake nan annabawa suna gaba da ni da dukkanin wani waliyi annabi yana gabansa masu cewa muqamul nubuwati fil barzaki fuwaiqar rasul wa dunal wali wannan baki da musulunci bace wai cewa muqamul nubuwati fil barzaki matsayi na annabta a barzak fuwaiqar rasuli to yafi matsayin manzo kaga inda aka canja abin tare cewa manzo ya fi annabi a ce matsayin annabi ya fi matsayin manzo to kuma su ce wa dunal wali amma kuma annabin bai kai wali ba ta nan waliyin ya fi annabi ya fi manzo idan ka zo kace to me yake nuna ka sai ce ai ga kidar waliyi ne ya fi annabi Musa har ta kidar ba wali ba kidar annabi ne annabi ne dan karshe bayan sun yi abin da zasu yi da annabi Musa da yace masa ma fa'altuhu ana amri kaga daga umarnin waye aka tace na umarna la in ba annabi bane zai samu sako daga Allah annabi ne kuma sannan kidir bai kai annabi musa ba annabi musa da cikin ulul azumi kidir kwa baya ciki dan a gurin Allah bayan manzan Allah sai annabi Ibrahim sai annabi Musa kuma an mutu ya karanta hadisin Abdullahi dan Abbas ruwayar Bukhari da Muslim zai gama me ya faru Allah ya wa annabi Musa haka kuma me kidir yace daga ƙarshe abin da ya sa kidar ya saba annabi Musa ba aiko annabi Musa gurin kidar ba shi sa ya gaya ma cewa kai Musa ka san abin da Allah bai sanar da ni ba ni ba kuma Allah ya sanar da ni abin da bai sanar da kai ba Allah ya wa annabi Musa ne dan ya jarrabe shi dan su a gurin masu wannan aqida ma kidar din har yanzu yana nan bai mutu ba in ka ce yana yana yana yana bin yana bin duwar watsu da kwazazzabe da kaza to aka yi ko manzala bai zo ya taya manzala jihadi ba ne amfanin sa haka wannan na nuna cewa annabi ya fi wali ka tara dukkanin waliyan duniya ba su kai annabin Allah guda ɗaya ba dukkanin ba wani wanda ke da matsayi a gurin Allah da ya kai matsayin annabawan Allah misali ce wa shuhada'i da shahidai shahidai su ne waɗanda suka je fagen daga suka yi yaƙi saboda Allah aka yi saboda Allah sai Allah ya ce wa salihina da kuma nagartattun bayi wanda zahirinsu da baɗinsu ka nagarta shi zuciyarsu aƙidarsu mai kyau ce ayyukansu ayyuka ne na gari wanda yake wa Allah da'a yake wa manzo Allah da'a Allah ta'ala yake yana tare da wayannan shi sa Allah karshe ce wa hasuna ulaika rafiqa madalla da kungiya ko abokai suka zama wayannan ne abokan zama shi isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanda zo a hadisin ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda ruwayar bukhari da muslim manzala sallallahu alaihi wasallam take cewa naji shi yana cewa ma bin nabiyin yamrabu illa ku yi rabaina duniya wal akhirah babu wani annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani annabi da ya rashin lafiya ta mutuwa sai an bashi zaɓi tsakanin duniya da lahira ya zaɓa yana so ya ci gaba da zama a duniya ko kuma a'a yana so ya tafi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta ce wa kana fi shakwahu allati qubira fihi ce manzo Allah ya kasance a rashin lafiyar da Allah ya karbi manzon Allah tace fa kadarhu bahatan shadida ce zazzabi mai tsanani ya kama manzo Allah ce sai naji manzo Allah yana cewa ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin tace fa alimtu annahu huwiya to sai manzo Allah yana cewa tare da annabawa tare da wanda Allah ya musu ni'ima annabawa da siddiqai da shahidai da nagartattun bayi ta ce daga nan sai na san a lokacin zaɓi Allah ya bai manzo Allah bai zaɓe mu ba ya zaɓi lahira sallallahu alaihi wasallam yasa ya zo a wani hadisin take cewa sai ta ga annabi yana cewa Allahumma tin rafiqil a'la Allahumma tin a'la kaga wannan shine ar-rafiqul a'la abokan zama ko jama'a mafi daukaka a gurin Allah tace da manzo Allah ya faɗi wannan su uku sun maƙaba sannan sai manzo Allah ya cika sai Allah ya karɓi rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a babarani a cikin a cikin mujamul Ausat ya fitar da ruwaya da isnadi wanda yake isnadi hasan ko isnadi sahih cewa hadisin ummu na aisha ne Allah ya kara mata yadda wanda aswad bin yazid shi ya rawaita hadisi daga ummu na aisha take cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam tace wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullahi sai ce ya manzan Allah innaka la habbu ilai min nafsi kai ne mafi soyuwa a gare ni min nafsi fiye da kaina wa habbu ilayya min ahli kai ne mafi soyuwa a gare ni kuma fiye da iyalaina wa habbu ilayya min waladi kai ne fi soyuwa a gare ni fiye da ƴaƴana yace wa inni la akunu fil baiti fa abqaraka ma asbaru hatta atika fa anzur ilayka ya ce na kasance ina zaune a gida in na kasance ina gida in na tuna ka ba na iya haƙuri sai na taso na zo na ganka ya ce amma wa'iza zakarta mafi ya ce idan na tuna mutuwata wa motaka da ka a rattu annaka idza da kaltar jannata rafata ma annabiyina yace in na tuna mutuwa ta da mutuwa ka mana zan mutu kai ma za ka mutu kaga aƙida mai kyau ko ba wanda ya annabi ba zai mutu ba amma a garin kano ka ce annabi ya mutu ya kayi laifi wai dai ka ce me wai ya faku ai ba cinya ba kafa baya to me fakuwar ko kuma ko kuma in kace to yayi wafati yau haka zaka faɗa sai me al wafatu kawai fa yaran ka canja Allahu ya tawaffal anfusa hina mutuwa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ta bude ɗaya ne kuma dama Allah ce innaka mayitun wa innahum mayitun Allah ce ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mita fa humul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa ma muhammadin illa rasulun qad kalat min qablihi rusul afa in aw ba ma mutuwa ba za iya kashe shi amma sai ga wani abin sai baka mamaki a garin nan ne fa wani wai wai zo ana ana wa'azi fa wai sa kuka wai kun ko kukan da yake wai an ci annabi bai san gaiba ba kaga ba shi za ka yi kuka da ya ce annabin ya san gaiba dan yayi yayi kafirci da shirka kuka ba wai ba dole musiba da samu mutane ba ana annabi bai san gaiba ba tare cewa abin da ya faɗa shi da ja musiba da bala'i shine shirka da Allah kai ka ce ba qur'ani a gaban al'umman nan to kaga karar sabon manzan Allah ya ce in na tuna mutuwa ta na tuna mutuwarka ya ce kuma na san idan ka shiga aljanna za a ɗaga darajar ka ne kai kana cin tare da annaba ni ko ba annabi ba ne ya ce wa iza da kalkin jannata idan kuma Allah ya kaddara na shiga aljanna ka shi to Allah a raka ina jin tsoron ko ba zan ganka ba sai falam yuradda alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai damar da amsa ba hatta nazalat sai faɗan Allah ya sauka wa mai tsaye Allah wa rasula fa kama ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin sai wannan aya din ta sauka kaga idan bawa ya tsaya wa Allah da'a yawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a cikakkiyar da'a ingantacciyar da'a Allah ta'ala zai haɗa shi da manzan Allah kuma zai ga manzan Allah za ma ka iya da'a dan Allah ya karɓa zai iya daga darajarka kama samu aljannar firdausi annabi sallallahu alaihi sallam hadisin a rabi'a bin kabil aslami lokacin da yake cewa ina kwana gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ina ka manza Allah ruwansa da ko sa kaga manza Allah saboda karamcin manza Allah ya ga yana wannan hidima sai manza Allah yake da shi sal tambayi da muke so a baka irin an yo yaki an samu ganima a baka bayi ko a baka dawakai ko a baka kaza ko baka ba kawai sai ce da manzala as'aluka murafataka fil janna ya manzala ni kasancewa da abotakar zama da kai aljanna nake bukata manzala ce awa gaira zalika Allah ka ga bambancin mu da su eh din nan wa za a ce tambaye jikin wata aljanna ba magana ce katan gida ko katuwar mota da kunan mutum ne zauna a bakin titi baya da naira dubu daya motar miliyan arba'in ta wuce wuce saura kiris ai saura kiris baya da dubu uku ka zo ka ce wani ya ce motar miliyan biyu tik ha motar miliyan biyu ne wai motar miliyan biyu ne wai ta yi kada wataƙila har ya mutu ba zai rike miliyan biyu ba a kaga sabon manzo Allah sun san duniya kawai kawai gatarin ne kawai ce aljanna ya manzo Allah zama da kai aljanna a ah, ko dai wani aka yi a ah, ya manzo Allah ni wannan nake bukata inda za ka gane ba a kwance ake samun aljanna ba e falala ce da rahmata Allah yake bai mutane aljanna amma kuma sai mutum ya yi wa Allah da'a wannan da sai zamo sababin da Allah zai ma falala ya baka aljanna kare shi ma sai mun zala bai ce to kwanciyar ka ba ai tun da ni ne annabi zan baka sai ce fa inni alanan tika bi kasar su sujud sai mun zala ce ka taimaka min a karan kanka da yawan sujjada kake nan yawan tasalloli yana cin abin da yake bai mutum aljanna gurin Allah subhanahu wataala yawan tasalloli yasa idan mutum yana da'a ga Allah subhanahu Ta'ala yana ganin sa a wajen a aljanna mafificiya hadisi abu sa'idin Allah ya kara masa yadda ai kaga manzo Allah ya ce hakika yan aljanna za su dinga ganin ma'abuta wasu gidaje a saman su kamar da kuke ganin tauraro mai haske din nan a can sama saboda fifikon da yake tsakanin su ma'ana wayannan din yan aljanna ne amma ga wata aljanna can suna hango ta kamar yadda kake ganin tauraro a can sama din nan kai ka san nisan da yawa ko sai sabon Allah ga ce ya manzo Allah to wannan matsayin annabawa ne ba wanda zai samu wani matsayin sai Allah ce na rantse da wanda raina yake hannunsa rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalina ce wallahi wasu mazaje ne da suka yi imani da Allah suka gaskata manzanni a cikin kai imani da Allah cikakken imani na gaskiya ka gaskata manzan Allah wa ta gaskiya kai masa da'a za ka yi samun wancan matsayi ibn kasir alayhi rahmatullahi yake cewa duk irin wayannan hadisan yace wanda yafi duk wannan hadisan girma yace shine abin da zuwa ingantattun littattafai na hadisi da cikin masanid ta hanya mutawatira daga jama'a da yawa daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mutumin da yake son mutane amma bai riske su a wajen aiki ba a aiki bai riske su ba amma a zuciyarsa yana son su yana ƙaunar su sai manzara ce albar'u ma aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so Anas dan Malik shi ya rauci hadisin yace musulmi ba su taɓa farin ciki da wani abu irin farin sa da wannan hadisin saboda su ma sun san a tsakaninsu ai wani ya fi wani shi sa anas dan malik Allah ya kara masa yadda da ya ji manzo Allah ya faɗi wannan sai yake cewa inni la uhibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ana yace ni lalle wallahi ina son manzon Allah wa uhibbu ababakar wa umara kuma ina son abubakar da umar kaga a sahabbai ana tsammani dan aljanna ne fa annabi ya roƙan masa aljanna amma tare da haka ya san waye abubakar ya san waye umar Allah ina san manza Allah ina san abokan, ina san umar duk da ban aiki irin nasu ba na Allah ya hada ni da su amma kaga wani lalatacce a nan kuma shi sai zagi sai na abubakar ga 'yan aljanna suna neman abubakar ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda lokacin da aka sai na umar wata na cikin sahih bukhari hadisi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace sai na ji wani mutum a bayana yana cewa Allah ya ji kanka ya umar wallahi babu wani mutum da nake so in sadu da Allah da irin aikinsa sai kai ya umar yace ina wai ga sai naga aliyu bin abi talib ne Allah ya kara masa yadda ya kai ne ƙaryar san aliyu ga abin da aliyu yake faɗa shi ma ya yadda a aiki na da'a ga Allah bai kai umar ba so yake sadu da Allah da irin aikin umar kaga a ce kauna da soyayya ga wasu bayi sanka da su dan da'a su ga Allah dan biyayya su ga Allah san manzan Allah so na gaskiya da yi mata biyayya to ko da aikin ka bai kai irin aikin su ba sai Allah ya haɗa ka da saboda almar'u ma man ahabba ya Allah ka haɗa mu da manzan Allah ka haɗa mu da Abubakar da Umar Allah ka haɗa mu aljanna baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wallahu a'lam